رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana gudun Allah maɗaukin sarki da ya sake hada mu a yau litinin biyu ga watan jimadar afira a wannan shekara jimadar sani kenan a wannan shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin da uku daidai kuma da 23 ga watan afrilu watan hudu shekara ta 2012 miladiya za mu ci gaba da inda a inda muka tike a darasin da ya gabata na wani wadatul ahkam muna cikin kitabul jihad a darasin da ya gabata mun tsaya a ta hadisi na 339 kenan yana matashi na 140 مالك يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما دمر من الخير من حفيات إلى ثنية الوداع وأجر ما لم يدمر من الثنية إلى مسجد بن زريق قال ابن عمر وكنت في من أجر قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أيام أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسجد بن زريق ميل magana cikin kitabun jihad hadisi ne da yake magana a kan abin da ya shafi gudun dawaki rigirgen gudun dawaki ya ce ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an karɓi wannan hadisin daga abdullahi bin umar allah ya ƙara musu yadda ma'ana da shi abdullahi ɗin da kuma mahaifin shi umar ibn khattab qala abdullahi bin umar ya ce ajiyar nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gudanar da musabaka da tsere magunura abin da aka da wacce magunura shi ne abin da aka dan farar da shi min alkhairi na dawakai in ce alkhairi jam'i dawakai ma'ana ma'aikata Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gudanar da tseren dawaki dokin da yake mabumira wanda aka dan fara da shi kamar ya dan fara da shi dokin da dole ba mai kiba sosai ba dokin da ba shi da kiba shi ne wanda yake mabumira ya zama tsokakke kuma gargama yana ginuwa ne akan tirenin da aka bashi na wurin abinci da irin abincin da yake ci irin waɗannan dawakai wanda yake ba masu kiba ba ne ba masu tumbi ba ne haka za su kuma masu tumbi gudu za su nuna su ji da sauransu yace irin waɗannan da dawakai na ibi ala kuna ya mutu ala su tabbata a gurin ya gudanar da tsoronsu min al-hafiya'i daga wurin da ake kiran shi al-hafiya ila saniyatul wada zuwa saniyatul wada ta ganin al-ibtida'iyya kenan ila al-ghaya tun daga al-hafiya har zuwa saniyatul wada' wa ajira ma lam yudamma manzo Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi kuma dawakan da ba a dan kare su ba ma'ana dawakai masu tumbi masu kiba su kuma min samiyatul wada samiya ya sanya tsayar su daga samiyatul wada ila masjid bani zurek zuwa ga masallacin bani zurek shine tazarar inda za a yi gudu amma ta gomin da suke ba masu kiba bane su su daga wurin da yake shi al'afiya zuwa sanatul wada amma dabbobin da suke da watan da suke masu kiba su kuma daga sanatul wada zuwa masallacin da zurek abdullahi umar ya ce wa kuntu fi man ajara ni na kasance cikin waɗanda suke sukuri waɗannan dawakan قال hafiya? Daga wurin da ake دقورين shi يتنش hafiya. ila saniyatul wada zuwa saniyatul wada ina ce saniya su ne hanyoyin guda saniyatul wada saniya su ne hanyoyin da suke suka raba ta kan dutse ko gefen dutse amma ka ce alwada ne wurin da ake raka matafiya rakiya da ake ana yin rakiya ne zuwa wannan wurin shi sa ake kira da saniyatul wada ma'ana mana rabar da ake bankwana da masu tafiya in ce alwada shi ne bankwana kuma ce sahiya shi ne wannan hanya kasan mutum da ya tafiya akan tata mai aimo rakiya to galibi waɗanda in dai za a yi rakiya daga garin madina akan raka mutum na zuwa wannan wuri to daga nan sai a ban kwana da shi shi ya ci gaba da tafiyarsa su kuma ya rakiya su da wani sa aka san da wuri da suna sahiyatul wada shin tare manzo da sallallahu ya kullu a lokacin da shi madina طلع البدر علينا من سنية الوداع ونرجو shin tarallo a nan sallan malaman tarihi suna suna buƙatar a karkaɗe mu wani kura saboda ta inda ya shigo da kuma sanatar wada da ke garin gida, lallai akwai ta zarafi ne da suke fada musamman dirasa mai daniya an karanta ta kuma a je a gaurin a da wanda zan su lallai yana nuna cewa yana da kyau a tuɗe ma tarihin kura cewa أنا صلى الله عليه وسلم رمى دينه توريد أي كان شيء سنية الوداع حرم أي كان طلال بدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا هذا هو قال سفيان سفيان يتسوى من الحفياء دقوين بأي كان الحفياء دقوين بأي كان الحفياء إلا سنية الوداع هو سنية الوداع خمسة أميان tsawon tafiyar mil biyar ne wani jina ko shi kuma mil ɗaya shi ne kilomita biyu da sulis eh da sudus sudus kamar yadda mai tasirar Allah ya fara kilomita biyu da sudusin kilomita shi yake shi yake bada mil daya kenan mil goma abin nan kilomita goma da ɗoriya ko kilomita abin nan kilomita shida su zira da mil nawa eh eh shi zira da mil shida kilomita goma da wani abu shi zira da mil daya kina a shi wuri yana da to ba zai yanzu kilomita tamanin kuma ce mil tamanin ne eh, abin daban kilomita daban asali sun ka da kilomita biyu ka ƙara da su da sun kilomita sai ya baka man ɗaya umar ko to kenan wannan tazarar tafiyar da aka yi an yi ta wannan tseren da wakan da aka yi ya yi tafiyar kilomita abin nan mil biyar ne kenan kilomita nawa kilomita goma sha ɗaya kenan ko ka ce da da ɗuriya kilomita goma sha ɗaya da ɗuriya in an ce sudu shine a raba shida a kida shine sudu ko aw sitta ko kuma yake cewa a'a daga alhafiyaru zuwa sunnatul adam kilomita abin nan mil shida ne har ku ne mil shida ne kilomita sha uku wani zo wa da daga wada' daga da wada ila masjid bani zurat zuwa ga masallacin bani zurat a nan kuma mil mun ɗaya ne kun gane ko kenan ya nuna mana abin da dawakan da ake tsere da su sai da su kashe akwai wanda suke dan fararru ne ba masu kiba ba ne suna da dama ta gudu da su kuwa sai kuma inda aka ba su na tazara da gwamnati sun mil biyar aka ba su ko shida don a gudun tsere amma wanda suke ba masu kiba ne za su sai da jiya su kuma wanda aka ba su kenan a ta a wannan akwai lura da haƙƙin dabbobi don yadda kana ɗora ma duka abin da za su iya ba waɗanda yake za su iya su gudu wuri kaza waɗanda ba su iya su gudu wuri kaza yanzu me hukuncin tseren dawaki eh a wannan dalilin eh kuma akwai musu yaki ko kudin ɗan dawaki a wannan dalilin cewa ne me ya hukuncin tseren dawaki to eh? a eh? ya ta ci wurin wato akwai masu tseren daban sai wani kuma ya sanya mota kuma gaba wanda yake a cikin su su masu tseren babu wanda yake yana da tarwa a ciki kuma wani halittu wani halasu kuna jina da ke ina son ku gane surar da na faɗa zaidu da amuru da ibrahim da usman ya kenan hudu su suka sa su suka hawa sai ga wani abubakar can gefe baya cikin waɗannan mutum hudu shi ya sa mota a ƙasa ya ce duk wanda ya je rawa akan gaza ga mota na ya gane wannan ya halatta a ina ne ya zama na bai halatta ba idan a malamai suke da magana a kai idan ya zama su su hudun nan su suka tara kuɗin duk wanda ya riga ya zai dauka to nan mai caca za ta shiga ina so ina so saboda haka sai mu gane idan wani ne gaban ya ajiye kun gane ko idan wani ne gaban ya ajiye baya cikin yan musabar yan tsoron baya kuma to wannan ya halatta mu dawo karatun mu kenan wani ya nuna kenan ya halatta a yi gudu a yi tireyin domin hadith domin hadisi mai daidai da kitabul jihad kun gane ko na za eh. eh, ka shiga wannan gasar kuma sai cika a ce za ka shiga wannan gasar amma sai ka cika fom ka yi rijista ka kaza ka kaza ka kaza ka kaza shi kuma yana da ta cewa ke ba hadisi ɗaya ma ya kawo iya wannan ya kawo ba ya buɗe babu ne don haka ba inda ya buɗe babu ne don haka ba sai mu tattauna akan haka amma yin ibar qayyim ya yi magana a cikin a cikin aqurul hukumiyya fi siyasati shar'iyya kuma da ke ko aqurul al-hukumiyya fi siyasati shar'iyya ya yi magana a ciki kan abin da ya shafi tseren dabbobi da sauransu kuma cewar hanya ce ta bai yi zama ke ganin ba lalle ne a fara sannan wani yake ta a wannan lokaci da ake fama da karancin mai da karancin ruwa da karancin education da wani da waye wani kuma ta sa kanta a cikin wani harkar ana tabbatin akwai abin da ke suke wajibai ba ma da ake magana akan halas ba iya ala da za shi ne kace halas kenan akwai abin da yake mustahabi za a fara gabatar mustahabi akan halas wannan da yana gure da Allah alam وعنه قال أريد على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن عشرة عشرة فلم يجزني وأريد عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة فأجازني وعنه أنكر حديث بغدريش شيبر شيئا كنا عبد الله بن عمر الله قال قال يتي أريد على النبي صلى الله عليه وسلم an kawo ni ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama an bujiro da ni an kawo ni gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yawma uhudin a ranar da za a tafi yaki uhud kuma dan fatar kenan ma kin ya kawo shi yace shi ma a samu riga wace riga kenan riga yaki wa ana arba'a ashara a lokacin ina dan shekara goma 14 falam yujizni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da ni a huce ba bai ba da lasisi huce ba ma'ana ya huce da kenan cikin cikin dakarun wa uriku alaihi kuma aka sake kawo ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawman khandaq a ranar da ake yakin khandaq yakin غزوة الأحزاب taron dangi. yakin da mushrikan larabawa suka taru baki daya suka je suka gumurgumurgu sako sako da arna arnan larabawa da arnan kiristoci da arnan yahudawa gaba daya arnan larabawa ne suka bi su akan cewa su zo su taimaka musu na ayyakin nan da Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hisa ake hisa suka zo da al-ahzab taron dangi domin kabila kabila haka Abu Sufyan ya dinga tafiya lokacin nan kabila kabila so eh? eh a lokacin da musulunta ba kacin inna ma akan ta daga sura suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum a ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha suka taron dangi kabila kabila haka gaba ɗayan suka taro miliyoyin mutane suka ga su ne madina ɗaukan ɗaukan abin nan kai wala Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku tira ni'imomin da Allah ta'ala ya muku iz ja'at lokacin da dakaru suka muku suka muku suka zo muku iz ja'at fa arsalna alaihim rihan muka aika musu da iska iska aka aika musu ɗaya kenan wajen da lantarwa muka tura masu wasu dakarun da kuma uban sa ba wani ba ka wuce nan mana ya kuke nan a wannan lokaci da na sallama ya ɗauki ƙasa ya watsa a fuskokinsu haka fa ya ɗauki ƙasa ya watsa bayan arnin da ƙasar nan ba ta shiga irin shi ba wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ai da kai jifa kai ma da kai ne Allah ta ta'ala ya isa da shi gaba ɗaya suka tarwatsi suka harbi suka gudu yaƙi ya yi yaƙi aka ana salmai Allah ta ala ya faɗa yaƙi ya yi yaƙi wa balagatul qulubula wa balagatul qulubul hanajara ta zununa billahi zununa hunalika tabtuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida wa balagatul qulubul hanajara har sai da zuciya ta kokko da da take ta kawo ina mu kodo kenan mutum kowa sai da sabon wani mutuwa yawon rikin ƙulwar shanajira wata fununa bin yawon fununa ko ka dangaye yawon allah zato inu daban daban kowa da inda yake mai zato su ne mai rai suna na zaton alhaini su ne mai mafatai suna bin wani zato na daban na mutu a wannan lokacin ne ba allah ta ala ke cewa ubutuliyar mu'minina aka jannabi mu'mini wanzirzuru aka girgiza su zalzalan girgizawa shadidar da ƙarfin gaske in ji Allah ta'ala ba shi ya ce a wannan lokacin ne aka girgiza su kai ka san bala'i ya kai bala'i wani da cikin tabi yake cewa ina ma yana da rai ina ma yana nan ya halarci lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a inda ya haɗu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kaza zai ne da kaza zai ne da kaza zai ne wani sahabi ce yin shi kawai gobe ma Allah a yadda ka samu kanka shi ne kawai yace suna nan yakin ranar ahzab annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace wa zai je jiyo mana labarin mushrikai ne suke dauke da shi na amince mishi aljanna kowa ya shi ya sake maimaita wa zai jiyo ne kuma na asirin su na amince mishi aljanna kowa ya shi ba zai tashi ya ci gaba in yi ba sai ci gaba da sallah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi wani cikin dare ne ga sanyi ga tsanani ga taron dangi amma sai ciro wa sallah yana ta kyamun laifi in yi sallama sai ce wa zai je jiyo mana labarin su sai da su ba wanda ya magana sai da gefe ta sai ana sallama ya bulagi yana kewaye kewaye sai ta faɗi suna kewaye kewaye da aka ce kewaye ce min da zai ce so zai fito wani amari sai ce eh ce tashi je ka jo mana labarin su ka gane kuma yanzu ya zama umarni dan ɗazu falala ce wa zai je in je ne mai kaza ka gane bisa su ke shi amma yanzu ya zama umarni kawai ya ce je ka jo mana labarin su kar ka taɓa kowa Ko zai ka tabbata yin man ya yi ƙulun kubara ya afka musu yana ya shiga cikinsu da ya shiga cikinsu abu sufyan shine kwamandan yaƙi kafare a wannan lokaci yana abu da zai tafi wani yana shiga ciki sai ya fito sai abu sufyan ya ce kai diye da ake bako ya shigo a ba za a tura maka wani shugaba da da iya kuma zai ta gani kai na zai tare da wani yana ta gani ya ce diye da ake bako ya shigo kowa ya kama na kusa da shi ya riƙe hannunsa ya tambaye sunansa abu su shi yana faɗin wannan magana sai abu sai yi hujjar da gune ma ne maje ya eh, rike da hannunsa ya ce mai sunanka kaga shi ke nan da maza ba shi aka fara rike ba sai ya maje rike na kusa da shi ya ce mai sunanka a wannan lokacin ne abu su ne ya ce to kai kowa ita kan shi ne mara rike ne ai har yanzu tsaron ya abin da fi ƙarfinsa ya ce kowa ita kan shi to zai fita gudu ne ce ta gaban shi abu su zai ya wuce in da abin magana ya ce kare taɓa kowa ba da ya wuce da shi kun da wuce wannan ana gama yaƙi a haza manzalar salam ya koma gida ya shiga dakin sai da maimuna tunda ba a fita ba an ga an kewaye madina ne gaba daya an kewaye ta gaba daya an mata balbera ne kawai an dutse ku ne a gida ba wai ba wai kun je ne an tabi a daji ba a gida aka samu ku su da aka gama wa ma'ana sallam ne yana wanke hannunsa yana kaza sai da malaka jibrilu da ko da rawani yana ya rasul ya ma ake Allah me ya faru ne yace ai ya wanke yana wanke ce ina yaki ne kare ba ai da wani da wani da kabila kaza sun warware alƙawari an yi alƙawarin ba za su ba za su yaki ba ba za a yake su ba su yaka ba kuma ba za su taimaka a yaƙa ba sannan abu sufiyan sun taimaka ma arna da sojoji da dabaru sun zo sun yaƙin tsiraka su masu yanzu ya nuna musu matsayinsu mala'ika jibril yana ɗauke da takobin shi da rawaninsa kun gane maganar daga nan sai manzo Allah ya ce la yusalli yanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza kada gwal ya kuskure sai sallar asar sai ya dangana da bani quraiza shi ke nan dakarun manzan sallah kuma suka kama hanyar domin ƙwareza wasu suka ce ai ko rana za ta fara za su sallar asar ba sai sun ke domin ƙwareza ai wa muktarin da wani lokacin a gare su shi ne domin ƙwareza wasu suka ce a'a tun da lokacin bayani ya yi su ne wasu sallar ya faɗa musu ne zan su yi tafiya suka ce a za mu kira ku kuli amma muka sai mun kai bani ƙwareza Allah kuwa suka ce ina ai muka sai mun keɓe muku reza amma sai da yana cewa shi shi malamai ba su malamai ba su haɗa kai shi ya ɗauka ya kai shi ne ma'ana kuma mutum magana da yake ɗaya wannan da wannan musayi na gaba sa karatu kaji sun sami sun sami ikhtilaf a wurin fahimtar da nasu ne yake wasu ka ce yana rufin mai gaggawa ne ba yana Allah sabba kama ma hanya wasu ka ce ina ai ya mai da lokacin da ne da muka yawa sai da sai mun dangana da can kuna tuna ko aka je aka dirka ke sun abu kwana goma sha hudu a da kiɓa su ba kewaye garin gaba ɗaya aka yi duk guzurin mutum da kwana uku kwana hudu kwana biyar ko da abin kwaki ya kasu zuwa kwana goma sha hudu ya ƙare haka ake musu ƙara malam aka tare su suka suka ce sun yadda da duk irin hukuncin na annabi sallallahu alaihi musu sai ya tura mu'af abin babun jabal ba sabin mu'af ya ce musu hukunci ya ce duk hukuncin da ya musu sun ya ce duk hukuncin da kai musu yayi ya ce har wanda yake nan ya nuna tantin manzara sallama har wanda yake nan ne hukunci ya yadda ya ce har wanda yake nan in kai hukunci ya yadda asalin hudawa ne don gane ko kuma akwai da hada kasuwanci tsakanin su sai suke gani kamar zai sun sata musu ya cito da zai a ware magidantar cikin su mana duk wanda ya balaga a ware shi mata da ƙananan yara a ware su aka ware mata da ƙananan yara aka ware magidantar cikin su ce duk a kashe su ba su da amfani Allah ta'ala ya ce wa an anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhara fi da kuma qulubihim ru'ba taqtuluna fariqan wa ta'siruna fariqan kuna kasa wasu tawagar kuna kama wasu a matsayin da rubutun yaki yau da asira muke yi ku bari sai wata rana mana ba asira eh a gaba ce da fariqan eh shi ne yakin gwamnati shi ne yakin da zazzaf al-ahzab abin da ya ga kira ta ahzab taron dangi zaka da ahzab taron dangi aka taru to a wani lokaci a rasulullah abdullahi bin umar yake cewa an kawo mu ranar yakin gwamnati wa ana bin khamsa ashara a lokacin na dan shekara goma sha biyar fa a jazani sai manzon sallallahu ya ce da ni shiga lura sai akai wannan malamai suka ce shekara goma sha biyar ɗaya ne daga cikin alamun da suke nuna mutum ya balaga inda ya cika shekara goma sha biyar kun gane ko sannan ya shiga ya cika shekara sha biyar ya sadauki yawa zai daga an buga ne an ko an buga shi a ganin yi hatara sosai da suka ce a ah, sai ya kashe shi da suka ce sai ya kashe takwas وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في النفل للفرس سهمان وللرجل سهمان وللرجل قول قول rajuli يا رب eh walirajili sahamu wa anhu an karbo daga manzo Allah sallallahu daga Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kara mishi da yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da annabi Allah su tabbata a gare shi qasama ya raba fil nafli akan abin da ya shafi da nuna ma'ana ya raba da nuna lil farasi sahamai ga dukkan wanda yake da doki yana da kaso biyu nashi da na dokinsa eh wani rajuli wanda yake tafiya a ƙafa su haman kaso guda saboda ba shi da abu hawa a doki a shi karan kanshi abun ne soja ne ai kun da rauke ko doki a karan kanshi soja ne ai ba ganin wasu wuraren tankoki har a yanzu nan har ba ganin za a yi taro na manya-manya ko taron bada mulki ko wasu abubuwa za a ga a hada sojoji mahawa da waki sosai da su a akwai rantatokin yaki ba sa kaiwa a kan muka don shinshino wani don shi wani abu shine aikin su amma da wake akwai wuraren da tankokin yaki ba za su haura ba za su kai ba sai dai an hau da doki an ji an gano ko me sannan dai sai dai an yi yare da barako tukunna ai doki yana da muhimmanci sosai da sosai saboda da sai a raba biyu wanda ke da bai sai a bashi kaso biyu ko wanda ke da yake tafiya a kafa yana da kaso guda domin a lokacin ba abin nan kusan kowa shi ke ɗaukar nauyin tafiyarsa وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش an karɓo da hadisi daga abdullahi dan umar kaga hadisan nan yake daga abdullahi dan umar ya nuna kenan eh eh ya nuna shi aka fita kenan in mu kuma tare mun yi hadisin sai ce mun hadin a darasin da ya gabata ko mun ya mun karanta hadisin sa da yace sun tafi a can wajen kibalan najdi wajen yankin najdi suka da suka suka yaki a wannan lokaci har aka ba su suka samu raƙuma da awaki aka raba musu raƙuma goma sha biyu ce mutumin namiji ne ga hadisi da kuma yaki yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu ya kasance kana ya kasance yunafilu ba'da man yab'afu ya kasance yana ba da ƙari da waɗanda yake turawa fi dan su kai hari su je yaki kenan shi bai je da kan ba turawa yake ya kasance yana ƙara li anfusihim yana ƙara musu khasatan kadai su da aka tura suka je yaki bayan an raba ganima sai kuma a kakkara musu suwa kasu da amatar jeshi sabanin abin nan banda kasan da ake baima runduna baki daya kun gani kasan da an kasa an baima runduna baki daya da waɗanda suka je da waɗanda da zuntu waɗanda suka je kuma ana ana ƙara musu nasu na daban lura ya ce waɗanda an salamu ya tura A shi abin da ya shafi yaƙi jihadi ba abu ne da mutum guda zai yi shi da yawan al'ummar musulmi gaba ɗaya ba ba sallah azhar bace da in ta wuce ka zaki Allahu akbar kai ki kare abu ne da ke bukatar jama'a ne baki ɗaya ko yake buƙatar tsari kuma tsaftataccen tsari ba abu ne da mutum da ya shaƙi hayaki wani ya bata mai ko wani ya caza shi ko ya caza kanshi da kanshi zai ci hanyar jihad ba wannan ya saba makarantar musulunci duk wanda yake bin diddigi na karantar musulunci duk waɗanda duk abubuwan da muke ta karanta za a ga anan sallam ake tambaya anan sallam ake tambaya yana ɗan shekara goma sha da aka kawo shi gaban manzo Allah su sallama ba a tafi da shi ba da shekara sai da aka sake kawo shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أنا أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا أنا أبي موسى أنكر لنا حديث أبو موسى أبو موسى وشين عبد الله بن قيس شين عبد الله ibn qais Allah ya kara mushi yadda yace annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qali ya ce man hamala ala silah duk wanda ya daga mana makami duk wanda ya afka mana da makami mu shi kenan musulmai falaisa minna wannan baya cikin mu baya cikin wanda zai afka mana da makami ina ma kuma kun gane wannan nake baya cikin mu ya kafirta ko ko ba eh shi ne baya cikin mu ko ko baya cikin mu ba ɗabi'a ce irin wanda yake cikin ga ko da ko ya aikata kabira mun ta kabair eh kun gane jumlar ko dai baya cikin mu musulmi shi ya zama ba musulmi ba ko kuma baya cikin mu a ɗabi'a irin tamu nan ɗabi'a irin ta musulmi musulmi baya amkawa musulmi wanda magana ta biyu ta baya cikin a kyakkyawar ɗabi'a ba aiki da ilimin namu ba wanda ita ce fasara ta dacewa saboda Allah ta'ala ya ce wa in ta'ifatani min al-mu'minin maktatalu fa aslihu bainahuma sai ya gode ayar da ne min al-mu'minin kuma ya ce iktatalu sannan ba kenan wani ya nuna ba daidai ba ne kawai don wata fassara ko don wata fahimta ko don wani hange da wani yayi kawai abkawa al'ummar musulmi da kisara ko makamantan irin waɗannan wannan ba a cikin karantarwa ta musulmi وأنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله wato karatu daban tsara shi a rubuce ma daban da malam zai rufe kitabul jihad sai rubuta sai rubuta shi da wannan babu da wannan hadisi an karbo wannan hadisi daga Abdullahi da Umar kun ga rubuta hadisi Abdullahi da Umar ne ba eh, wani abu musa ne ko na wani abu musa ne qala yace abu musa al-ashari yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce da shi anar rajuli dangane da mutumin da ya ƙwaƙi shaja'a yake yaƙi don a ce shi barzoni ne don a ce gwarzo ne don a ce jarumi ne mutum yake da wani ƙwaƙi na hamiya da kuma wanda yake yin yaƙi don ƙabilanci ko don ƙasanci ko don wani abu da yake hamiyatul hamiyatul jarumi ya ula na gina wani ƙwatuhu riya da wanda yake ya a yaƙi don riya don a ce ya iya kai daga gan shi ba kai ba ga haka da ya gundi a kai ban shi a ce ya fasa taro ai da wani duk dai abin da yake da shi da haka yake aka ce ayyu zalika fi sabilillahi azza wajalla ya ma ake Allah a cikin hukunin waye yake yi fi sabilillahi azza wajalla faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzalar sulam ya ce ya ba ya ce man ƙatala man duk wanda ya yaki litakuna kalimatun lahin hiyar uliya domin addinin allah ya zama shine mafi ɗaukaka kalmar allah ta zama ita ce mafi ɗaukaka kalmar allah ita ce la ilaha illallah ita ce kalmatu taqwa ita ce da'watul ita ce duk wanda iyaki don kalmar Allah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ta zama ita ce mafi ɗaukaka fa huwa fi sabilillah wannan shine wanda yake yi don ɗauka addinin Allah to haka da waɗanda aka ambata nan da waɗanda kake tunani ba ambata ba duk ma'aunin na wani mujahidi ne shine in yana yaƙi don ɗaukaka addinin Allah ba dan ɓangaranci ba ba dan a ce da shi bardo ba ba dan a ce da shi gwardo ba ba dan kare haƙƙin waye kare haƙƙin waye kawai ne ta kuna kalmatun lahi hiyal uliya an ko dan ne ta kuna kalmatun lahi hiyal uliya ce haka ba abin da zai yi sai abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa haka zai yi a wurin yakin haka zai yi a ko ina da yi in ko ba da haka wani zai ga in yi tumina rajul wani yi tumina idan yaskatu Allah ta'ala ya sauke Allah ya sauke wani hadisi shine hadisin ƙarshe a kitabul jihad kuma malam ya yi wannan bayani gaskiya hadisi ne yake bayani kan ikhlasi wanda dole a tahisi sawa'un jihadi ne na makami jihadi ne na karantarwa jihadi ne na taimakawa da dukiya wanda yake yi don Allah shine wanda yake yi da tafi na kalmatin lahi ba wai bukatar shi ita ce a duk lokacin da aka tambaye shi ba a taɓa tambaye yayin cewa ba shi dai alhamdulillah shi da kafin shi kenan ba wai yana yin haka ne ko dan Allah ko abin nan ba a'a ai su suke kaza ai su suke kaza ai su ai tunda aka fara da awar sunna ai su suke taimaka fara in ba din da su wadatin ina ce zai bata sadaka da imani tsoraka sai mutum ya kyautata niyya ya jaddada niyya wurin neman karatu ya jaddada niyya wurin karantarwa ya jaddada niyya wurin nema ya jaddada niyya wurin ciyarwa wurin nema mutum ya jaddada niyya kana nema ne domin ubangiji Allah madaukakin sarki in ya hore maka zaka ce da dukiya ka dan dauka addinin Allah sai daga ko da baka samu kuɗin ba ko da baka yaku ba za ka kiyama kana da kana da ladan saboda niyyar ka ta kai abin mutum ya samu ya samu matsala a niyya to wala al'amura sun warga tsaye mishi misali ɗaya da ban yanzu mutumin da ya yi karatu da za a bagin shi babban manufarsa ita ce da ya gama karatun ya sami aiki tun da ya kammala sakandare yake ganin in dai karatu ne na rubutu da karatu ya iya amma karatu da ya rubuta diploma ko nce ko digiri ko kaza shi kawai zai je karatun neman aiki ne wani jina da kyau ni ne shi ke wani ne ke samu aiki da ya zai karatun ya kammala ya aiki wani samu ko bai samu eh ai bai ba na Najeriya ba ya ta na akwai kai eh to biya abin da ne ya yi niyyar ya samu aiki ya kammala karatun bai samu aikin ba kuma garba manta babu karatu inda yana amsa sunan karatu da ba za ka ce da addini musulunci ba ba ba lissafi ake ta tuciya ba in ka zai karantar da yan da ɗalibai lcm na rabon gado da ba shi kenan ba na malamin gado ya zo na raba ta gaba kuma sai ya raba gado kuma ya yi lissafi ba ba shi kenan ba idan kuka Allah madaukin sarki ya sa ta gane turancin da ake yi kuma Allah ta'ala tun da yanzu sai kuma ka tsaya ka gane larabci idan ka tsaya ka gane larabci ka fahimci larabci da turanci idan ka fasa fasara arba wani hadis alari ishmawi iziya da turanci kana ganin za ka ba ai ba dole sai ka sa bututun magana kana mai akwai wanda yake a rubutu wallahi sai su baka mamaki sai kuma ga ubangiji Allah madaukakin sarki ya turo wani na ga ka rubuta na shi kuma zai dauke ni a jaridu uku kullum sai an buga da shi kenan ba sai ka sako yana kawai in da kyautata niyya ba wai karatu ba wai karatu a duk karatu za ka iya taimaka ma addinin musulunci to amma ina kullum ana horar da mutum ya za ka samu aiki ne ya za ka samu aiki ya za ka samu aiki sai kuma aikin baya samuwa Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu baki Allah ya sauke kamar ne su zo kuma sun mamaye mu kasar bangaren ne wani yankin su da suke da kuma su yi shawo to wannan su gwamnati kasar suke yi suna ga wani yaki to sai kuma ake samun ɗalibai ma ma jami'in su suna ba da su masu akan yaki eh. kamar a yin wannan mutum zai ɗauke ta a matsayin jihadi kwanan aiki haji mawdin ila ta kuma sa mawdin ila ta kuma sa kuma ta lura ai ba wani ne ya naɗa shi ba shugaban ƙasar ne na wannan ƙasar ya shelanta abin ina zan ku lura da bambancin shugaba ya shelanta da wani kawai ya tare a hadu ya shelanta jihadi ga al'ummar musulmi ya ce ya shelanta jihadi ya ga kai tsaye na eh? kan shi komanda kenan ko da ko da abin da ka faɗa ɗan ko da shi ya shelanta ne don kare ƙasa amma shi wanda ya bada sunan shi ya tabbatar da cewa waɗannan mutanen da alamun suna samun goyon baya daga arna yan uwansu kuma dole ne mu tashi mu kare addinin sai ga mana da na faɗa da muke kitabu shara'a khudari ko abin magana hasar bin atiya sai ga mana ko da sojoji sun fita ne kowa da irin nesa kuma kowa da ya sa ta haka aka raba ba za suka ce in ya raba za su yana kasar ta zama kasar musulmai ba da mai bin dokokin musulunci su da irin waɗannan abubuwa ina son mu gane abu guda abu na farko mutum guda individually kawai don raɗin kansa babu su kike cewa shelanta al'ummar musulmi jihadi babu wannan eh? eh ko da ya samu biya ko da ya samu biya da ya samu mabiya ba shugaba ba ne a ko wani wanda yake mabiyi ne abin nan yana da mabiya ka gani ko inda za a kasa kuɗi tsaba a ƙasa ya fi wata kasa kuɗi ku gani amma kuma faɗa a ji tunda shi yana matsayin shugaba shugaba rika manta shugaban ya da umarni a ƙasa kaf amma wani shugaba ne na wasu jama'arsa ah, yo abin da ne nuna mana zahiri gashi na sau da yawa mutum zai da da wani gobe gar na wani malami lokacin da ake caji da baya kuma zai dalle kuma ba abin da aka yi ko ba ne ba amma akwai lokacin da aka ce ka bar kasa ba abin ba ka son komai na kasa sai ka ake musu kudin su naira su suka buga suke suka ce wani ita ce naira goma wani ita ce naira ashirin ka ce ba za ka yi amfani da ita ba eh za ka je umara ko za ka je hajji passport din da aka ce shine international passport da yadda za ka je ne kai ajiye musu kuma da gina kuma akwai bambanci nisa ba kusa Allah ta'ala ya sauke musamman ma muka lura cewa tsawon shekaru da musulmi ya ɗauka yana karanta da ana karanta da mutane hakikan addini ta ce kuma ran mutane ana karanta da tsaftatacce addini ba wani ne kuma babu jihadi ba amma dai a karantar da tsaftataccen addini ta ci addini ka ɗauki gajeren misali ƙwaya ɗaya tal mutal nan arewacin najeriya da ake mata kallon ƙasashen musulmi ko ko ba ba yanzu kana ganin akwai wani wuri da za ka tafiya daga nan zuwa nan da za ka tafiyar a arewacin najeriya da za ka tafiyar kilomita hamsin baka samu waɗansu da suke 'yan ƙasa a wurin daga musulmi ba eh ka fahimci magana zan mutum da ta ba yayin da nan garin nuna za ka iya tafiya gabas da yamma kudu da arewa tafiyar kilomita hamsin da baka samu mutanen da suke arraba eh? yan kasa ba babu da zaki wannan tafiya yan kasar da baki ba ina ce ina magana yan kasar da baki ba daga cikin birnin sokoto zaki wannan tafiya daga cikin birnin kano daga cikin birnin zaria za ki kudancin yare da ce kun fahimci wani da ke ku za a ga wannan na magana yan ƙasa ke nan waɗanda suke yan ƙasa suna jin yaran ku kuna jin yaran su wani girma su ce ba su da wani yaran nan ba yaran ku ba na aka fi shekaru abu abu wani wasu za a ga jihadin shi usmanu kaɗan ya rage da ke gare su ba me zai yi ba za ƙarasar da shi ba Eh, gaskiya yana buƙatar akwai dirasa strategiya da ya kamata a yi kafin waɗansu abubuwan su faru Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala mana gamdakatar ne kullum mutum ya dinga yin addu'a Allah ya kare shi ya kare imaninsa niyyar azzalumai munafikai kullum aikin da suke shine ya za'a dan makar layl wal nahari ista'muruna ma nakfuru billahi wa nadalu wa andana akwai ne ke munkirai ne kullum suna ga ya za a yi su ga sun kawo wani wata shawara ko wani tunani zai gurɓata tunanin al'ummar musulmi musamman da sun gabi abin da suke yi baya ya kagarin kiristanci ne da baya ce an kashe mai kudin an kashe mai kudin baya ce ko ya ce ba ya ce. balle yahudanci da yake addinin wasu tsirarin ƙabilu shi da wanda addinin wani duniya ba addinin ne sai wanda yake jini na jini ne ta haka za ka duba kowane za ka gaba ci yake to shi mutum yana ganin ba ci yake mai da shi wanda ya ci din bare ya shi shi kuma da mun kima musulunci kenan lokacin da aka addabe shi sai ya kuma lokacin aka fi gane shi abin da zai nuna mana abin da ya faru a abin nan 11 ga watan satumba shekara ta 2001 miliyoyin amurkawa da suka musulunta bayan wannan abin suna da yawa kun gano da ke ko amma mutum ya dage da addu'a Allah ta'ala ya tsare shi ya tsare shi ya tabbatar da shi a tabarkin manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam don babu irin riga da ba za a sa ba a sama barna don a fito da ita da wani sabon suna Allah ta'ala ya tsare idan aka yi jihadi sai magana ne eh sai magana bursuni ko sai magana bayi shi sa ba ya biyo shi da kitabul itiki ba kitabin da ke bayanin yanta bayan da aka kama kun gane ko shine al'etiku ne yantawa a yanta wanda aka kama to tambayar zara za a ko bayi ko bayi eh? mata da maza ko kuma maza ne kare ko mata ne kare eh tambayar da ake ma wani kenan yace yace yana da yana da bayi amma mata da aka ce ne hana bayi maza ko yana kwarkwara eh akwai malamin da yake yana a nan kasar yake yana arewacin yana gabashin kasar nan yana cikin malaman gabashin kasar nan zaka ga shi ma mata yin sama da gudu suke zai a ce sauran kwarkwara to kwarkwara mata babu kwarkwara maza tun da magana jihadi ake yi mata ne suke gaba ko maza maza to ai mata yana ce ila ya samu bayin maza ya kamata a samu ba bayin mata ba amma sai a ce bayan mata kai ake ta da'awar akwai amma ba ba yi maza wannan wannan magana ya kamata a ce a tantance eh an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal man ataka shirkan lahu fi abdi fa kana lahu mal yablughu thaman al abdi يقولون عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد wa illa faqad ataka minhu ma ataka hanya da ake samun bayi babbar hanya ita ce hanyar yaki gani ko amma hanyoyin yanta su hanyoyi ne ga sanin birjik ka fara rantsuwa a cikin akwai yanta baiwa ka fara zihari a cikin ta akwai yanta baiwa ka fara kisa a cikin ta akwai yanta baiwa kafarar karya azumin watan ramalana a cikin da akwai yan tabaiba ne zama hanyoyi hudu nan. ma wannan lokaci guda ka faɗe su to haka za a gansu da yawa da gabalala iri daban-daban manzala salama ya ce man taɓa shirkan na hufi Abdi? wanda ya yanta bangarensa na tarayya da suke da shi akan wani bawa mutum uku ne suka taru suka sai bawa a gansu kowa na da kaso to shi zai ce man a ta kan wanda ya yanta ɓangarensa kasansa lahu da ike nashi fi abdin a wani bawa na wani bawa kullura ya yanta shi ya ce eh, su su uku suke da shi kun gane ko da yake su su uku da suke da shi a kasafta kwana uku kwana biyu yana girman wani kwana biyu yana girman wani kwana biyu yana girin wani kuna gina da kyau to yanzu wanda ya yanta shi idan zai ne ya yanta shi kaga ranar amur yana bawa ranar wancan yana bawa ranar amur ba ranar zai ba eh? annabi tsira da yanci ta su tabbata gare ce man a ta shirkan lahu wanda ya yanta kasansa fi abdul na wani bawa fatana na malu sai shi da ya yanta din ya kasance yana da dukiya ya bulu yablu eh فكان له مال يبلغ ثمن العبد sai ya zaman yana da dukiya wacce za ta kai kudin bawa shi wa kenan shi wanda ya yanta din yana da dukiya za ta kai kudin bawa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce uguma alaihi qimata adli za a yi mishi kimar daidai na wannan bawa fa a ba shuraka ahun hisasuhum sai ya bai ma abokan tarayyarsa kasansu wa ataka alaihi al'abdu sai bawan ya zama na ya'yan baki daya ma'ana bawan dubu sittin sun tara dubu ashirin ashirin sun sayi shi ko ya dubu ashirin ashirin sai shi ya ce ya yanta nashi ya yanta nau kenan duba shi da shi ya sai nau kenan saura arba'in sai nan salama yake cewa to idan shi da ya yanta nashi duba shi yana da kuɗi da za su kai dubu arba'in kuna jira na ko idan aka kimanta bawa a wannan lokaci za su kai dubu ashirin ko kuma ka ce to an samu kwana biyu zai kai dubu sittin ma'ana duk yana da dubu talatin talatin kenan ta yadda inda shi bai yanta ba da ya zama dubu casa'in kenan yanzu ya yanta talatin yanzu sittin sai da yana da kuɗin da yake za su kai dubu sittin ɗin to a wannan lokaci sai shi ya biya su kuɗinsu shi wanda ya yanta bawa kenan shi sai ya ce fa'aqa shuraka'ahum hisasahum sai ya bai abokan tarayyar su kasansu wannan ko sun so ko sun ki ina son ku gano hikimar hukuma ce za ta yi ai ta ga inda haka ba ba su ba za a ce da samu su ba kun gano ko ba za a ce da samu su ba to amma tun da yanzu ɗayan su da ake tarayya da shi ya yanta nashi kasan to a yanzu za a ci gwamnati za ta tilasta su su karɓi kuɗin da wannan zai bayar ina ba ta mun gano ko wa ataka alaihi al'abdu sai ya zama na bawon ya wa illa in ko ba shi da kuɗin da za su kai ya biya waɗancan kuɗinsu faƙada ataka min ma ataka to shi ya yanta abin da zai iya yantawa shi kenan la yukallifu la nafsan illa wusa ashe magana wata hanya ce ta dai yanta bawa ina ba ta mun gara karatu sosai mutum uku da suka hada kudi suka sai bawa lokacin da suka hada kudin sun hada kudin kan naira dubu ashirin ashirin naira mai kenan dubu sittin wata wata rana sai shi ci ya yanta nashi kasan sai mu duba to a wannan rana in ake ma bawan kudi zai kai nawa sai masana suka ce to zai kai dubu casa'in ka zan ya yanta talatin kenan sai a yi kudin sai shi wanda ya yanta bawan ɗazu wannan kasan kenan shi ke sai a ce to za ka cika ka sallami sauran waɗannan don ya zama cikakken ɗa muddin yana da kuɗin da zai haka kun gane wannan da ke ko su kuma waɗannan dole ne su karɓa ba magana ba su yarda ba ko sai sun shawara in ko shi ba shi da kuɗin da zai yi haka wa illa shi ne wa illa in ba shi da kuɗin da zai haka fakar ata kamilu to hakika ya yanta daga wannan bawan ma ataka abin da zai iya yantawa sai haka ta yanzu ya zama dama an raba kwana biyu yanzu wannan biyu yana bawa wannan biyu yana bawa wannan biyu yana ba in ya sake zagayawa sai zama nan yana bawa nan yana bawa nan yana da nan yana fito ke ورب السلام عليكم نعم amma shi ba ta shiga da nan gashi an ce za a tilasta su ai ba musulunci yana babar yana kokarin ya ga ya kubutar da shi musulunci yana buƙatar ya ga an kubutar da shi daga bauta ya zama a shi yasa aka ce to tunda wannan ta nashi to shi ke musu ma dole su karɓi nasu ina mutu, ana buƙatar a kubutar da shi daga bauta alaihi wasallam kamar da dai yan tarashi na sauran kwana da in yi wannan biyu wannan kwana biyu wannan kwana biyu kwana biyu sai ta zama mai ba zai idan yi biyu kuma za su yi sa su kula da shi rana yana sai dai sai ci عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال أغنى المملوك قيمة عدله ثم استسعي غير مشقوق عليه أنا أبي هريرة رضي الله عنه أنكر وانا حديث من أبو هريرة الله تعالى قال مش عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gari shi ya ce man ataka shiqisan wanda ya yanta bangaren sa shiqis ba mun shi ba eh, a can a can na shi ba mun shiqisan ne ko da fata shi min mahlukin na wani bawa da aka yanta duk wanda ya yanta bangaren sa to fa alaihi khalasuhu fi mali ya zama wajibi a karanta shi da ya yanta din ya zama na ya fitar da wannan bawan daga bauta daga cikin dukiyarsa ma'ana ba daga cikin dukiyar bawan ba daga cikin dukiyarsa shi da yanta shi kuma da na ambata da su kaga kwana uku uku sai ya yanta bangaren sa ba shi ne shakkisa din ba bangaren sa min mamluki ne wani bawa sai al-anzalun tafa alayhi khalasu to ya zama wajibi a kan shi ya kubutar da shi baki daya fi malihi a dukiyarsa shi da yanta din fa in lam yakun lahu malu idan ba shi da dukiya shi dukiya na yayanta iya abin da yayanta ƙurrunar mamluku kimata ajli sai wanda ake bauta wanda ake mallaka da shi bawan sai a yi mai kima qimata ajli kima ta adalci lura kima ta adalci ma'ana ba wai za a zalunci waɗanda suke da shi ba sun mastus iya sannan sai a tafi nema غير مشكوك عليه ba tare da yan tsananta mashi ba ma'ana ustus iya sai a nemi wasu su fansar da shi ba ban ji abin da sannan sai a samu wa bawan mafita ba tare da a tsananta mashi ba kuma abin da zai iya yi kenan shi kenan sai wancan ya yi abin da zai iya yi shi kuma bawa zai zama na wata rana yana da wata rana kuma yana bawa amma dai har yanzu bai zama bawa ba bai zama da ba sai da yana cikin wadanda ba su gado ba duk da kwana biyu kwana hudu yana bawa gane eh? aikin su ba an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala eh? na ku ne babu bai ilmu dabbar babu bai ilmu dabbar babin da zai bayanin sayar da almudabbar idan aka ce almudabbar shine wanda aka yanta shi amma yantawar ba za ta zartu ba sai wanda ya yanta shi ya rasu ya ce in na mutu ta zama ɗa eh? wanda yana da alaƙa da wasiya kuma da alaƙa da wasiya don ya rubuta cewa in ya mutu to ba ya zama ɗa a shi ya mutu a bawa cewa in ba ya riga ya mutuwa ba ya mutu a bawa عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عن hadisin daga jabir Allah ألا sarki ya kara mishi مشهدا قال دبر رجل من الأنصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتقق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه الله أكبر الحمد لله وأن جابر بن عبد الله أن بربون حديث عند جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري كنا وأن بيجي سنشي قد مسلم في جرم مدينة تنكا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي جرم مدينة ينقص لنا suna so kaya daga madina su kawo makka in suka sayar sai su siya da mai kuma su kai madina wata rana suna wannan tafiyar ta jaura sai suka haɗu da manzo Allah su sallama ya musu da awajar musulunci sai suka sai kaya a maka kuma suka ɗauki musulunci sai da mana su ba 'yan kasuwa ne sallah ba inda suka zama ana sallah su sallah inda suka zama ba a sallah su ma su kiyin sallah wani kada su sallah a ce su musulmai na kisa yin kayan damuwarsa kawai ya za a samu kuɗi yawwa saboda haka wai dan a yi hada azhar da la'asar sai bayan karfe goma ya gama kiran kuɗi ya haɗo sallolin gaba ɗaya ko ta biyar wata duk zai iya wannan Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu amma Jabir bin Abdullah da yan musulunta ya sai ta ya koma garin Madina yana zuwa yana sai da kafin yana musulunta da mutane ake yi saboda haka suna cikin waɗanda alƙawar ranar an ya yi da su suna cikin waɗanda suke alƙawar da suke da maka ke tsanani suke alƙawarin ranar sulhun ya koma za su ba shi kariya ya koma garin madina za su sun gama share hanya in dukiya ce akwai ta in kuma haddasa na mu akwai shi ga dukiya ga haddasa na ce Allah wato idan 'yan kasuwa suka tahi sai wallahi ku kun zama irin da 'yan kasuwa suke shiga wallahi ko masu kawai sai hankali ne ko masu shiga a hankali in yana bin wani yana ya saba bin kasuwa in da wata rana za ka bi shi zai tsoron ba ta amince ba an yi wani yake maki sai kai wani za a ga ya shiga lango ya shiga can kuna na sai ga ruwa suna kira kira sai da ah, ai wani ne ai da an san shi a bakin ruwa a ɗauke su da shi da gashi gaba ɗaya a za a kwarkwale a tsallake da su kun gane wani duk ya fahimci wannan duk ya san waɗannan wuraren amma tsira waye a musa da mutane addini da kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar abu kaza da kyakkyawar abu kaza mutum ba shi da wannan lokacin a bayan zama ɗan kasuwa zalla kada zama dan kasuwa zalla kada zama wakacin gwamnati zalla mana ai duk inda kake bisa alkhairi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umrin ni'am wallahi Allah ya shirye da mutum ɗaya tan mutal ta sanadiyar ka ya fi a tara maka jajayen raƙuma ga sanan bila adadi kamar yanzu ya fi a tara maka dozin dozin manyan motocin da ake ji da su Allah ya ɗora mutum guda a kan shi ta sanadiyar ka kar ka manta wannan mutumin da ya wata watakila yana bid'a ne ya gane suna ta sanadiyar ka watakila yana armanci ne ya gane musulunci ta sanadiyar ka duk waɗanda suka musulunci a hannunsa kana da kuma shi ba kuna kuma da kyau sai na abubakar Allah ta'ala ya kara mashi yadda a hannunsa sai na usman ya musulunta duk waɗanda suka gane addini ta hanyar sayi na usman sai na abubakar yana da lada duk waɗanda suka gane addinin musulunci ta hanyar sayi na abubakar manzon sulwa yana da lada don shi ne farkon wanda ya kawo shari'a wannan al'ummar to haka kuma a hirɗin mutum ko a gwamnati ko a kasuwa ya yi kuɗi ya abin nan ya kawo wata ɓarna har zuwa tashin alkiyama duk wanda ya ɗora wannan ɓarnar to shi da ya fara kawo ko yana da zunubi mutum na farko cikin 'ya'yan adam guda biyu da ɗaya kashe ɗaya mai su da su ibu ne adam ɗaya adam guda biyu ɗaya kashe ɗaya wannan wanda in kisa kuna kuna kafin shi ba a san da ake kisa ba ba wanda ya san kisa wannan bai fara kisa duk wanda ya kisa har yau har gaba wancan mutum na farko yana da ladan zunubi yana da kaso na zunubi don shi ne farko wanda ya fara kawo kisa ban kasa kuna jira da kyau wannan bai fara kawo kisa ban kasa yana da zunubi haka ne duk wanda ya dasa alkhairi duk wanda ya ɗauki wannan alkhairi duk wata riga da ya sa mishi da duk yadda ya keɗe shi in dai shi ya fara to yana da amma sai ga mutum in zai tafi kasa arna ya ƙara musu yawa ya shiga irin tasu kawai dai wasu tunani da ake gina hukunci a kansu tunani da ake gina hukunci a kansu ga su nan ribari ɗara a kasuwarku ranar da suke sayayya za a gansu su daga su sai sun gina zai da jarabar irin da suke a wuraren su amma ba abin da ya bawo ko dai dai ka taɓa zuwa ƙasar su da dogayen kayan tare ka zato eh an ga an ga malam inda za ta rika alhamdulillah ma da zuciya ta wani lokacin suka yi a wuraren haka amma eh ko hmm. abin da suke ah, dama abin da za su yi karke karke yi dama ka yi zata masana da haka yi ko ba arna bane ya abin da ne musulmi kuma ma ai ya san zai musulmi ne zai za a zo har shago ya ce arna ya fi farashi ko gida haya ko shago ko menene ya fi farashi ya je kasar su mana zai ga ya fi farashi ko ya ce ya fi amana arna ne ya fi amana ya je kasar su mana nan ya wuce ranar ya yi shi yasa in ta ce ya dinga share maka kafa ka kafin ka sa takalmi zai share maka kuɗi ya dinga ma amma ranar da kuka haɗu da su a can inda yake an jami bin abdullahi radiyallahu anhu qal dabbara rajulun min al-ansari wani mutum ya ɗauki bawansa wani mutum daga cikin mutanen madina ko ya ɗauki bawansa ya yanta shi an dubo ne kenan bayan ya mutu ne gulama dabbara rajulun min al-ansari gulama wani mutum daga cikin mutanen madina ya yanta bawansa gulaman shine bawa ya yanta bawansa an duburin cewa in ya mutu bawan ya zama ɗa kuma na lahu bawan nashi ne ba na wani ba ya ce in ya mutu to ya zama ɗa wa fi lahu a wani lafazin balagan nabiyya sallallahu alaihi wasallama bayani ya ce ga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bayanin ne an na tuna min al-ansar cewa wani mutum daga cikin mutanen Madina fa eh Allah rajula min ashabi ba haka yake lalle wani mutum daga cikin sahabbansa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a taka gulaman ya yanta wani balansa an duburin amma yan tawa za ta fara aiki ne bayan ya mutu lam yakul lahu malun ghayru amma ba shi da wata dukiya kwata kwata in ba wannan bawan mutanen ta yanzu maganin shi kuma ya ajiye su kuma shi Eh? wani wace siya ce mudar ce ko gairu mudar mudar ce wannan wasiya ce mai cutarwa ba wasiya ce wacce ba ta cutarwa ba shi ma Allah ta'ala ya haramta wasiya take cutarwa wacce wasiya ta min ghairu mudar wasiya ba wacce za ta cutar ba eh amma mutum wanda ce in yi mutu gaba ɗaya duke shi gaba ɗaya ya ba da ita ai ba ta yi ba shi za a zama muku tambaya na ce wani yana da alaka da mai kenan da wasiya tunda yan ta wanda za ta fara aiki ne bayan wanda yan ta ya rasu sai wannan bayani ya zai manzalar sallam cewar wanda daga cikin sahabban sa yan ta bayan sa cewar amma yan tawar za ta fara yan tura za ta fara aiki ne bayan shi da yan ta din ya rasu kuma lam yakul lahu malun ghayru ba shi da wata dukiyar da ba wannan ba fa ba'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sallallahu alaihi wasallam ya sayar da bawan bi samani mi'ati dirham da dirhami 800 sun ma'arsala samanahu ilai sannan ya aika kudin eh eh? ya shiga hannun wani mayan ya ya yi wasiya ne da duke shi duka to ba da kuma alhalin za a mutum zai wasiya zai wasiya ne da abin da yake fulus ɗaya bisa uku shi ne iya abin da yake yi inda ma zai kai ɗaya bisa hudu da yafi kamar ya ɗaya bisa uku in yana in abin da ya mallaka dubu casa'in ne ya yi wasiya da nawa talatin abin da ya kasa amma bai da dama in wasiya da dubu talatin da ɗaya ya ɗara mutum kuma da naira ɗaya ne ba sai ga zafin ne dukiyar karatu ne wawan baka da tahakkumi shara a kanta na a mata da su yi ai yanzu na su yi eh that's the one eh that's ya ce yace kamar mutum yana dubu casa'in sai wasiyar dubu yana dubu casa'in sai wasiyar dubu arba'in kuna ji na idan ni maza da suke ittifaki suka wafaka kan azartar da dubu arba'in ta yi kuna zira amma idan ba su yadda ba suna zama ba su yadda ba a wanda su yadda ne a kan dubu goma kuna zira da kyau ba su yadda ne kan dubu goma sai a cire dubu goma sai a dawo ta dubu talatin shi ne har kuma inda mutanen da yawa ya ce a ba wani dubu goma a ba wani dubu biyar ne kenan sha biyu a bawa na dubu uku na kenan sha takwas a bawa na dubu biyu na kenan ashirin a bawa ne dubu takwas ashirin takwas a bawa ne dubu takwas na kenan eh talatin da shida to ba ta ya za a rage ta za a rage ne akan ko akan kasafin kowa za a rage? eh wani a rage mai dubu daya wani a rage mai ɗari biyu wani a rage mai kaza wani a rage mai kaza ba wani a ce waye aka fi bashi mai tsoka shi za a rage mutu a har mai dubu sai ta shafe shi ya dan cire don a fit don mai bala sai dawo da talatin daidai idan kuma mutum yana da bawa shi kaɗai mallaka eh. to kafin ya rasu sai ce ya yanzu nan bawa ya zama kawai da komai kuma sai ya mutu shi na bi ba mana ya halatta mutum ya ba da dukiyar shi baki ɗaya eh a wani a wani bai zama irin wannan sosai ba bai zama irin wannan sosai ba don wannan wacce wasiya ce wannan yana ta hakkumi a kan shi shine hadisin hadisin da yake cikin wani ibn da ya kawo shi a tafsiri sa'ad bin abi waqas illa ko shi ma haka yace arab yace bi ba yace ya rage ya fada yace to ya ba da rabi yace bai ba ya ce to ya ba da har aka da fulus ana suna ne ce a sulusu ko sulusu kasir ɗaya kusa uku ɗaya kusa uku bai yana da yawa sai abdullahi da abbas bai rota da sai yake cewa inda mutane su bai da shi ɗaya kusa hudu shi da yana ganin yafi da ana suna mai jirgin ɗaya kusa uku yana da yawa muna da kitabar usuliya a mawakon malik insha Allah ta'ala na ai hanya ce ta biyu kuma mun yi da wasaya a baya amma duk wasu a sosai eh a an kafara ce kuma wannan daban tsira da sai yi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya siyar da bawa da ya siyar da bawa sai ya aika mai kuɗin wannan ya nuna mana akwai kasuwancin da hukuma take tasiri akan mutum fa ba ba'a sai ya siyar fa ba'a musa rasulun ya siyar da shi kun gane ko inda ya saya ne zai zama fashtara kenan eh fa ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi samani bi samani dirham sai rasulullahi ya sai da shi abin da nake so faɗa akwai dole hukuma ya zama tana sa ido a akan abin da ya shafi mu'amalolin mutane da kasuwancinsu kaga wannan da bai yi ba tun ba ba a ce yan tawar da teba sai aka sayar da bawan kayan gaba ɗaya ma batun an dubu sai aka aika mai da kuɗin baki da eh eh sai a salim ya sayar da bawan sai ya aika da kuɗin bawan ga mai bawan haka yanzu batun ma ya yanta tashi an duhurin bata taso ba kun gano da ke ko alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki domin a nan wannan lokaci ba a muka kammala darasin mu yau a nan kuma muka kammala wannan littafin mai albarka umdatul ahkam muna gode wa Allah madaukakin sarki wannan falala ce da ubangiji Allah madaukakin sarki ya kawo mu zuwa wani lokaci muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a karatun Allah ta'ala ya amfanar da mu mu da abin da muka karanta a ciki kuma za mu da yan uwa ba da yake wasu an fara karatun nan da su kuma bai Allah ta'ala bai sa an kammala da su ba irin su Abubakar wanda ke can tsallaken Allah ta'ala ya ji dan shi da gafara ya rahmashe shi mun fara karatun nan da shi amma ubangiji Allah madaukin sarki bai sa an kammala karatun da shi ba Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa Allah ta'ala ya gafarta mashi ya sanya aljanna ta zama kuma gani da sauran da sauran waɗanda suke irin waɗannan an fara da su ba a kammala da su ba mu kuma da Allah ta'ala ya sa a kammala da mu Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da muka ji Allah ta'ala ya sanya karatun da mu dalili a gare mu ba dalili a kanmu ba Allah ta'ala kuma ya nuna mana wanda za a sa nan gaba da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik